الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin a ci gaba da karatun wannan littafi na sahihul muslim muna cikin kitabul hajji muna babi na babu ma ja'a anna arafata kullaha mawqifun wannan babi yana karantar da mu abin da ya zo cewa arfa dukkaninta matsayata wato kenan wannan tarjama da imam bukhari ya rahimahullah wato yana bayanin tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa da ce da cetonsa ga al'umma da walkar da al'umma akan maslaha ta addininsu da duniyarsu don haka annabi sallallahu alaihi wasallama zakara lahumul akamal wal ja'iz annabi ya ambata ma al'umma abin da shine kammala sannan ya ayyana musu kuma abin da ke ja'iz duka waɗannan abubuwa idan muka dubi wannan hadisi za mu same su ga wurare uku حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن جعفر حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرس هاهنا ومن كلها موطه منهر fanharu fi rihalikum wa waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqifun wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqifun wato idan mun dubi waɗanga abubuwa guda uku to ya kamata mu gane wancan bayani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata muna al-akmal wal ja'iz abinda yake fada bayan an sabko daga arfa aka zo aka je jamra a wannan wuri ga tartibin aikin hajji sai suka yanka ya aka zo aka yanka bayan yanka sannan a zo a yi dawafi ya aka yi dawafi a yi sa'ayi aski yana gaba ga suka domin da an je jamra an yi ta hallulul asgar ya an yi aski to annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da ya jiwa sai ya zo nan wurin da ake yankan dabbobi a mina ya yanke dabbobinsa shekaran jama'a ambata ko badana nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka cikin da wani abu sai na ali ya yanke saura bayan annabi ya ya kare sai ya ce na hartu hahuna na soke dabbobina na hadaya a nan domin za a samu wasu masu kukumta ma al'umma sai annabi ya ce wa minan amma farfajiyar mina daga bidaya zuwa nihaya yaminan wa malan sharkan wa garban ya ce mina kulluha manharu kada wani ya tutiya da cewa a'a ba nan annabi yanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mina duka wani yanka ta don haka in kun so fanharu fi haliku ku yanke dabbobinku na hadaya a cikin hema a wannan hali duwatsu na ga sunan manya-manyan falallai in ka kawo tentin kanan wani tenti ne yana can nashi gaba kila tsakanin garshi akwai tazara ba irin wannan lokaci na da al'umma ta yi yawa ba don haka kuna iya yankewa mina domin mina ko ina wurin yankata. ku yanke cikin hemominku to kun gani a nan a in muka dubi wa magana inna dina Allah ya suru addinin Allah sauƙi a gari ma ja'ala alaikum fi dini min kharajin don haka ulama'ul usulul fiqh suka ce rab'ul harith anil umma a yau ya an ce duk mahajjaci sai ya zo wannan hema ya zo wannan abin nan mazara ya yanka to akwai mushakka annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qabtu hahuna ranar da ake tsayuwa arfa annabi ce na tsaya nan wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya tsaya wato nan kusa da nan saman jablur rahama asfal gare shi don haka da bakin wannan wurin arfa tana da hudud gabasci da yammaci da kudanci da arewaci akwai ne haya akwai bidaya iyakacinta wa da urada wadi urana ila jibalil al-maqabala ba sati basatin ibn amir idan ka zo masallaci aka yi sallah da kai masjidu namira to akwai wadin uman yana nan kusa gari shi na namira bai cikin arfa wurin sallah ne ya an kai sallah a shigo arfa domin tanadin tsayi amma wanda ya tsaya nan bayan ya yi sallah ya zama ne nan har rana ta waɗe ya makka to a jaza'a amma bi kurhin don haka wadin uman yana nan kusa ga rai wani ku zazzabin gebe na da sai mai kankare da sumunti da kankara yana da yawa ya yi tahiya har ya keto cikin arfa amma can yake kusa ga masallaci na doshi wannan shine a sallallahu alaihi da ya tsaya nan sai ce wa qabtu ha huna wa arafatu ita arafa kulluha mawqifun ko ina arafa wurin tsayina a wannan hali wannan lokaci na sai ka isko suna zuwa suna hawan dutse su tura suna kwancewa ana zama zindir kuma ana koma a kama sutura bai ba ka tsaya nan tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa qabtu huna wa arfatu ha mawqifu wa qabtu huna lokacin da annabi ya zo muzdalifa ya ce masahabai na tsaya nan wa jam'un kullaha mawqifun muzdalifa ko ina wani tsaita anan wato kenan yana da kyau mu yi amfani da addalil addalil shi ne hududu arfa da nihaya hududu muzalifa da nihaya hududu mina da nihaya saboda mi waɗannan bayan Allah sun taskaci wannan wurin an tabbatar da inda iyakoki suke mashiga da maƙara. Wa ta sana isa ya ƙubin Ibrahima a kamar na ya hayamni Adama, haddasa na sufiyar bin Ja'afar an Ja'afar bin Muhammadin an Adihi, an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima makkata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo maka atal hajar fastalamahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana farko shiga makka sai yazo mu hajar Asawar sai sun sumbuce shi summa masha ala yamini sai ta wajen dama fara mala salata wato sassaka su uku wa masha arba'a ya ta yaso hudu wannan ya nuna ana istilamin hajar al'aswad fi da fi hajj alhaji na sumbunta dutsen hajar aswad farkon ɗawafinsa sannan za a yi sassaka ga dawafin nan na kudumi. sannan a yi ta ya hudu na ƙarshe amma daga an yi dawaful qudus to babu sauran sa saka ga dawafi ha a hito makka sai inda mutum bayan ya gama aiki ya tayi a wata kai kasau ko yayi tayi a doguwa in ya dayan zai dawafi ana son ya maimaita taka nan domin tsare wannan sunna na'am aha eh tan'i na'am in za a dawafi na umra a inda ana cikin garin makka an kare mutum wanda ya harba da hajji ifradi kenan in ya kara ifradi bayan wucewa a yamun rami zai hita yau harma da umra in yau harma da umra shigo garin makka ba a sassaka eh. babu fil wuqufi wa qawlihi ta'ala thumma afidu min haythu afada an-nas wato qurayshawa waɗanda ake kira khumas khumas ake ce musu to sun zauna ba su wani abu illa su duk inda mutane ka tsaya ba su tsayawa nan su ne ƙurashawa da kuma duk wanda uwarsa ba ƙurasha ta da kinanawa da kuma ƙabilar na ibn qais wato waɗanga su ba su zuwa arfa tsayi ya an zo mutane suka wuce arfa su zai tsaya nan mazalifa? to shi da Allah madaukakin sarki ya yi magana to shi da imam bukhari rahim eh, imam muslim rahimahullah ya tarjama babin cewa su ma afidu min haisu fadar nasu حدثنا يحيى يا يا أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون قمص وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yati arafat fa yaqifa biha thumma minha fa zalika qawluhu azza wa jal thumma yafidu nas wato anan quraishu ta zamo wa manda dana dinaha da wanda ya dabi'a irin tata yaqihuna bil muzdalifah ya an ta aikin hajji ba zuwa arfa sai tsaya na muzalifa wa kanu yusammauna humus ana ce musu humsa su waɗannan ana ce musu humsa don suna da alama quraish wa man waladatu quraish da kuma banu kinana da banu julaida bin qais waɗanga kuri da tushe da asali ba su zuwa arfa sai dai musulifa amma wa kana sa'irul arabi sauran larabawa wanda ba su kuri da tushe ya huna bi arfa suna zuwa arfa tsaya don haka in an yi magana sai ce a'a su yayan manya na la ma'ahu li'an na fi jasadihim natinin wa fi man harihim natin wai in suna shaidawa suna cikin suna jin warin abin nan nasu jikinsu kuma akwai wari tara fu'an don haka su sai tsaya nan muzdalifa wurin bashar al-haram sai su yi abin nan su yi dandali wannan wuri kowa ka gani nan gashi nan mawadaci nan suka tsayawa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama amara Allah azza wa jalla nabiyahu sai Allah ya umarci manzonsa an yati arfa ya zo arfa fa ya kiwa biya ya tsaya can sun mai fibu min hasan ya bungulo daga arfa ya gangaro wa zalika qawluhu azza wa jalla summa fibu sannan kuma ku bungulo ya quraish min khaysa afadan na. duk inda mutane suka zubu suka tsaya to kun can ma'ana ku tafi arfa magana tsayawa da magana asali da gida da tushe musulunci ya hinan shi aka biya ba gida ba wa haddasana abu kuraibin haddasana abu usama haddasana hisham an abihi qala kana arabu taquhu bil bait urat kuma ga wani abu larabawa ta zamo tana zuwa take wai dakin Allah zinjir kowane in ya ce bakin harami sai hidda sutura ta ya aji ta haka nan wai tuwahin laihi na ba a shiga da su akwai tuwahin laihi irin zuwa haka nan zindir a'a illal humus sai wasu humus din can waɗancan quraish wa man waladatu quraish da kinana waɗanga su kam sun yarda su shiga da sutura su yi ɗawafi don ba za su zanzanjar ba su mayana amma duk saurajin da aka zuwa ƙuraishawa wa man da su ƙuraish da kinanawa da banu jula da talƙai waɗanga su da su tura suka shiga amma duk sauran larabawa haka za ka shiga zindar haihuwa wal khums quraish su ake ce mahmus wa ma waladat da abin ta haifa ko da ya abba quraish in ta haida ya shiga cikin manya kalu yaduhuna uratan illa an tu'diyahum al khums siyaban duk wanda zai shiga zimbire ka shiga sai in an samu wani bahumti ya bashi sutura to wannan ya daurawa don su yan asali na ba su ko laifi wani rijal a rijal maza su ba maza wan nisa'u an nisa'a mata su ba mata wa kana hums su ƴaƴan kuwai sun zamo la ya karju na min muzdalifa wallahi in suka zo muzdalifa suka dandali ba su ta da muzdalifa wa kana nasu kullum yablughuna arafat mutane duka kowa na isa arfa qala hisham حدثني abi أن عائشة رضي الله عنها قالت الخمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم خمس su ƙuraishawa ɗiyan mata wajen ƙuraishu kinanawa julailawa binu to waɗanga Allah ya ji da aya ga yasa ce sun ma a ma'afiru min haifu a fazan Ku kuma ku bungula ya ku ƙuraish ku zubu sai inda mutane sun ka zubu ƙalat kanan nasu fi fi min arfat mutane suna bungula daga arfan wa kanar hun su fi buna min muzdalifa amma su ƙuraishu da 'ya'yan mata ƙuraishawa da kinanawa da waɗancan jirezin ƙais 'ya'yansu su ko daga muzdalifa suka bungula sai su mina ba su isa arfa nan suka ɗaya tara fu'ad la nufidu illa min min haram suka ce a ai mu mun ba mu zuwa hilli wala mu ba mun zuwa sai daga harami falamma nazalat afiru na haisu afada nas raja'u ila arfa sai suka koma zuwa arfa kaga wannan ya nuna kenan duk taurenkan mutum za a yi mai wa'azu idan masu wa'azi ba su yi mai wa'azi ba ya dage ga taurin kansa masu wa'azin na da laihi Allah ganar da mu wa da abubakar ibn abi shaybata wa amrun naqid jami'an an ibn uyayna qala amu حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير بن an يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي fa zahabtu adalubuhu huyo ma'arfa. wallahi wani raƙumi nau wannan Jubair ibn Mud'im yana ba da labari daga ubansa Jubair ibn Mud'im wato shi Muhammadu ibn Jubair ibn Mud'im haddisu an abihi Jubair ibn Mud'im jubairun mutum shi matsala ta aku gare wa waƙi a gare tawa amma ya ba ɗansa labari ya ce ai ga abin da ke waruwa ai ba ka labari kai muhammadu wata rana raƙumi na ya ɓata wato raƙuminsa ya hita sai ya ta zuwa da ɗate ya ce faza habtu a ɗalubu sai nace ina neman raƙumin yau arfa kuma ya dace da ranar arfa da aka haji ni dai yana da ɗan raƙumi sai na waɗa cikin arfa ko da ta ya dudu ce fara'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi arfa sai na iske manzon Allah na arfa tsaye da mutane fa qultu wallahi inna hadha lamin khums yace wancan yana daga cikin kabila humsu kuma sha'anuhu ha huna to shi mai ɗaukar shakka shi nan muna tare da kuwa domin su kabila humsu ba zuwa can ya musu kaɗan haka wanda mai kawo shi nan wa kanat ƙuraishu ƙuraishawa ta zamo tu'addu min humsin ana kididdiga ta daga cikin hums ita ake wa wannan lakabin don haka shi a wannan hali yana kahi ba arfa ya zo ba babu matsala babu ruwa ne da matsala hajji kumi ne ɓace ta bida hajjin da suke yi suna abin can muzalba su kasa su lokacin da ya faɗo arfa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai wanga ba buhun sai na ba tuni kashi na eh ibara ta kashi ta shi ba gane ba lokacin da ya gane ba gashi yana faɗa faɗa ne ba Allah gana da mu hmm. don haka anan ya kamata mu kula da biyar gaskiya idan ta bayyana babu fi nafsi tahallul min ihramin wal amri tamam wannan babin shahewar walwalewa daga harma da umarni da cika harma ya ayita ba tare da kuma kai wancan da nan ba yanzu kuma ga babin da muka shigo حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر عبرنا شعوبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبدخاء na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko da nazo yana durkusar da raqumin sa nan wurin da ake ce madaha fa qala li ahajjta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ku ka harama da haji ku qultu na'am nace eh nayi fa qala bima ahalalta yace da ni kai harma قال قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم نتي أبينا نتي الله كربا وكا ده حرما ده إلي من منظوم الله صلى الله عليه وسلم قال فقر أحسنت النبي سكاكي وتتا نصب البيت فيك يتوافي قتاكي وبالصفا والبروة wa da walwali in ka ce kai da wafi ga daki kai sa ayi to ka walwali qala qadumtu bil baiti sai ni zo ni da wafi ga daki wa bisu wa barwa ni sa'i su imra'atan min من بني kai ففلل راسي sai ni zo wata mata daga cikin bani kai. sai ta kakka ɗinin gashin kai sun ma'alalci bil hajji wannan ya nuna zuma har masa ce zuma har masa ce kan zuma har ma ga mutum mai mutunci jikinsa ya shaye ka sai ka je a kashe haice in ka ga mutum na sha zuma har masa dan banzana ba mutumin kirki na ba don haka فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففل رأسي ثم أعللت بالحج سنني حرم هذا حج قال muna tare da kuwa shi wanga bawa Allah abi Musa yace fakuntu kuntu ukti bihin nata bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce sai na abakar ya hau halifa na zamo da haka ne kawai mutane fatawa yan an yi harma da haji ko an kayo harma da haji da umra to ana iya walwale a mai umra ana iya walwale hajji a mai sai umra don haka na kasance ina fatawa da shi ga mutane kamar yadda shi wannan sahabin ya faɗa, hatta kana fi khilafati umaru hatta kana fi khilafati umara radiyallahu anhu ina nan fatawata kenan har halifancin sai na Umar faƙalar qala gulun sai wannan miji ya ce garai ya aba Musa ya kai aba Musa au ya Abdullah ibn ko kuma ya kai Abdullah dan ruwai daga ba'adu fufiyaka ka kame daga sashen fatawoyinka ka bari muna tare da kuwa ruwaidak amtik ba'adha hutiyat sashen fatawoyinka kame bari fa innaka la tadri ma ahdasa amirul mu'minin na Finus? yau annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan amirul mu'minin sayyidina umar radiyallahu an baka san abin da ya farar ba a cikin ibada taji ba daka bayanka baka nan sai na umar ya fatawa saɓanin taka faƙala ya ayyuan nasu jama'a muna tare da ku wannan ba Allah sai ce ya ku jama'a man kunna aftainahu futiya falyatta idi duk wanda mun ka ba fatawa akan matsalar aikin haji to ya dakatar fa inna amiral mu'minina qadim amirul mu'minina yana tahe alaikum akan ku fa bihi fa atammu in yazo ku koyi jama'a mun ji karatun nan gaskiya da gaskiya kenan annabi rama sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun sai sarka da sai na abubakar ya kama hannun sai sarka da sai na umar yace iktadu bi hazaini min ba'di hakaza nadkhul hakaza nakhruj kabarin su ba wuri guda yake ba don haka wannan bawa Allah da faɗa mai fatawarka ta so a mata sai na Umar sai ce jama'a duk wanda muka ba fatawa ya zakatar amirul mu'minin nan sai na umar in ya zo fa bihi fa atammu ku koyi shi kala qala faqadima Umaru radiyallahu anhu sai ko ga sai na umar ya zo Allah ya yarda shi fa zakartu zalika lahu sun fada mai wannan magana fa qala inna inna huzu bi kitabillahi fa inna kitaballahi amuru bitamam in mun yi riko da qur'ani to littafin Allah abin da yace in mun fara aiki mu iyar in mun fara aiki mu iyar wa inna khudh bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inna rasulallahi lam yahilla in mun riko da sunnan manzon Allah manzon Allah bai walwale ba hatta balagal hadayu mahillahu sai da hadaya sai kai bagire yankanta jama'a muna tare da kowa to anan in ka dubi wannan magana wa atimul hajja wal umrata lillah in na'khudhu bi kitabillah fa inna kitaballah ya'muru bit tamam wa atimul hajja wal umrata lillah Eh, ko alama wannan shine magana sai na Umar wa inna khudh bi sunnati rasulillah fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla hatta yablugha al-hadi mahilla ina magana ayo har ma azo a walwale a mashi ta umra وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي حدثنا سؤال عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نائسا عند منظوم الله وهو منيق بالبنخاء yana mai durkusar da raƙumarsa a wurin da ake kira baɗaƙa ta ƙalibi ma'a halalta da nita yi har ma ƙala ƙultu sai ni ci a halaltu bi ihilalin nabi sallallahu alaihi wasallam na yi har da har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala hal suƙuta min hadin ko ka gargaɗo hadiya? ya qultu la nace ban gargada hadaya ba qala fa tub bil bayt wa bis safa wal marwa thumma ga daki sannan kai sa'i tsakanin safa da marwa sannan ka walwale fa sai ne dawafi bil bayt ga ɗaki. وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي sai ni zo wata mata daga cikin ‘yan uwana, o mashakli sai ta shafe mini kaina, sai ta rage tsawon gashin, wa gasa larra a ta wanke mini kaina. Wannan ya nuna zuma mara mateta. fa kuntu ubtin nasa na zan ina ba mutane fatawa bizalika da haka fi imarati abi bakirin wa imamati umar lokacin halifancin sai na abubakar da lokacin halifancin sai na umar fa'inni laƙa'imin bilmautin ni ina tsayuwa cikin taron aikin haji izya a nira sai ga wani babban mutum ya zumi wani namiji faƙala innaka la ta dari ma a kadasa amirul mumini na fi sha'an ba wa Allah kana nan kana fatawa ya ce iya eh, ce to kai baka labarin abinda sai na umar ya karanta akan matsala aikin haji saurara fatawa ka da gyara fa qultu ayyuhan nas sai nace ya ku mutane man kunna artaynahu bi shay'in falyata'id duk wanda muka ba fatawa da wani abu Allah ya dakata ya dakatar haza amirul mu'minin qadimun alaikum wannan amirul mu'minin yana nan sai zuwa gare ku fa bihi mu ku koyi shi ma qadima kultu lokacin da yazo nace ليزو سينتي يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدث في شأن اللسكي مين أنا كفارت أتفين شأن إبادة تعجي قال إنا هز بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والأمرة لله وإنا هز بسنة نبينا alaihi salatu wassalam fa inna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sai akwai magana a koma baya ga abin da aka yi harma saboda haka shi karatu ne aka yi ilimi bincike ne aka yi in mutu ya samu su da ta ya rika to ya kai ga ummu hatu na kutubul fiqh ko kuma kutubul ahadith na manzo sallallahu alaihi wasallam wa hadathani ishaq bin mansur wa abd ibn humayd qala akhbarana ja'far ibn aun akhbarana abu umays an qais ibn muslim an tariq ibn shahab عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى يمن منظر الله يأكين زوى يمن قال فوافقته في عام الذي خج فيه نايم وافق على شيء شكر دي حج فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا, يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت lokacin da kai harba mi kace qala qultu labbaika ihlalan ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah karbawa ka harma irin harma manzon Allah faqala hal suqtal hadaya ko ka gargada hadaya kana tare da ita fa qultu la sai na hadaya ban da ita manzon Allah faqala fantalik fa duf bil baiti bayna sawa wa marwa sai kai dawafi ga daki كيف أي تكاني سوى دمروة ثم أحل سننك والولي ثم ساق الحديث مثل الحديث شعبة وصفيات وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن أمارة بن أمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يبتي بالمتعة أبي موسى ya zan yana fatawa da tamattu'i fa qala lahu rajulun sai wani namiji ce mai huwa yadaka bi ba'd futiyaka ka kame ga sashin fatawka ka bari fa innaka la tadri ma adasa amirul mu'minin fi nuski ba'd eh lalle ka rade da tayya baka labarin abinda amirul mu'minin faran ga fatawa akan abin da shi aikin hajji umra bayan baka nan hatta laqiyahu ba'd har sai da ya gamu da shi bayan haka masa alam fa umar alimtu sai na umar yace lallai na san annan ya sallallahu alaihi wasallama qad alahu annabi ya aikata shi wa ashabuhu da sahabbansa walakin karihitu sai dai ina shaida maka ni yanzu na kyamaci an yazallu na bihinna fil araq mutane sunati suna rurumi da shiya a cikin bushaye a cikin itacen gargaza sun mai ruhuna fil sannan su zo wurin aikin hajji ta kadurar usum kansu tana tsararar da ruwa kun su magana ga wagga magana mutu'a ta yi magana akan abubuwa biyu mutu'at al-hajji wa mutu'at nisa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutu'a an halatta ta so uku an haramta ta ila yawmil qiyamati bai halatta to sannan magana akan mutu'a ta haji a zo a yi harma da umra a walwale a zauna a ji daɗi to zai ɗauki wani har ya kai ranar hitan arfa yana haɗuwa da iyali wanda bai gane ba da shirsa to amma dai duk ka ja ce kari hitu ko ba haka ba don haka ashe kari hitu ɗin nan sai an yi bayani ga mutane sannan ya dawo hanya Allah gane da mu ni ga yi aha suna masu ne. yan an kai an ganci ba sai ruhuni ba ko ba gane ne ba an sa faɗa mai ne. a bari mu kare da wanga mai maganar ruhuni alhamdulillah mun saurari karatun sahihul muslim da mala Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai tabbayoyi kamar haka ga ta malam mai tambaya ta ɗaya ya ce shi ne yana azumi sai ya yi makilin watan ya ce tun yi hukuncin azuminsa mai azumi ya makilin to abinda an ka ce mai azumi bai makilin da rana yanzu ya makilin shi shi kamin shi sahuru saboda makilin yana da ragau yana da damshi yana da abin da ka zuwa ga makoshi yana tare da mai saboda haka ya nisance shi ko da rana ya shi in ya kai ga makoshi ya wuce ga wahan zanya nan na magana take don haka ka bari gaba ɗaya ka huta ta za ta malam shi ma wanga ya kama da irin ta yake cewa shi ma yana azumi sai ya yi asawaki da da iccin tsirya shi ma yi hukunci azumi hukuncin azumi ne sai cire ya suwa ko ya aji hada marece in ku har ya tauna ya haɗa ruwan na ƙirya to azumi ya ɓaci can azumin na haila na da mantuwa na ya yi ba da ganganci ba to sai shi ɗebe ya kurkur baki ne Allah shi ya ba shi wannan wannan ɗaci ya ci kuma shi ya shayar da shi wannan damshin ruwa amma da ka a sake a to alhamdulillahi assalamu alaikum